waɗannan makudan kuɗaɗe da aka gano da hukumar ta efcc ta bayyana cewa sakamako ne na bincike na kwakwab jami'anta suka ɗauki lokaci mai tsawo suna gudanarwa a ɗaya daga cikin katafaren gidaje mallakar tsohuwar ministan kula da harkokin man ta najeriya da ya kai su samun nasarar barkaɗo wannan tsohuwar ajiya domin hukumar ta ce jami'anta sun gano akwatuna da aka ɓoye zinari azurfa da mata gulla waɗanda aka ajiye su a gidanta kuma an kimanta cewa sun kai miliyoyin fam na ƙasar ingila duka wannan fa baya ga irin makudan kudaden da aka gano malam muhammad ibrahim mai fada jigo ne a ƙungiyar samar da canji ta yaƙi da cin hanci da kyautata al'amurra da ke tarayyar ƙasar na mai bayyana yadda suke kallon wannan al'amari wannan abubuwa da ake ta bankaɗowa sun fita hankalin mutane ina tabbatar ma a ƙasa irin ta najeriya ce kaɗai za ka samu irin jami'in gwamnati ya saci irin waɗannan kuɗaɗe to wannan abun baƙin ciki ne sosai kuma abun ci baya ne sosai ga wannan ƙasa tamu yanzu in mutane ba su san dalilin da yasa tattalin arzikin najeriya ya durƙushe ba ga irin dalilan da yasa wannan tattalin arzikin namu ya durƙushe ya kamata a ce zuwa yanzu an samu wani wanda ya irin wannan sata an yanke mai hukuncin da gani ga ne ya isa wani jin tsoron Allah ko da yake jami'in yaɗa labarai na hukumar EFCC din Wilson Owajiren ya ke ci man uffan akan wannan batu amma ya tabbatar da cewa an gano waɗannan kuɗaɗe da ma zinari da gwal da tagulla a gidan tsohuwar ministar shin me yasa 'yan najeriya ba su ɗauki darasi daga irin abubuwan da ke faruwa na cin hanci da rashawa ba ne barista mai nasarar umar masani ne a harkokin shari'a da ke tarayyar najeriya ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane ba su ɗaukar darasi shine saboda duk abin da ake ciki har ya zuwa yanzu zazzafan hukunci wanda ya kamata a ce mun fara gani daga tsarin kotunanmu har yanzu ba mu fara ganin su ba akwai bukata idan ka lura da kasashen duniya daban-daban ka dubi kasar malawi Shugabansu su joyce banda an riga an ba da maci na cewa a kamo ta saboda almundahana da kudin jama'a da ta yi ka dubi shugaban afirka ta kudu ɗaya tashi na takwas ana ƙoƙarin tsige shi ma a saboda zarge da yake tattare da cin hanci da rashawa to saboda haka sai ƙalƙalƙalancin mu tsarin shari'ar mu ya jajirce ya dage ya san cewa nauyi ne a kan shi ne ya yi mu ƙasa aiki kuma nauyi ne na ya gyara al'umma a inda gwamnatin ke wannan ƙoƙari tana koken masu yaƙarta bisa ga wannan al'amari su kuma al'umma na koken cewa ba su kai ga gani a ƙasa ba bisa duka makudan kudaden da ake karɓowa. Dr. Garba Abari shine daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya da suke kokari na nuna wa 'yan Najeriya illar cin hanci da rashawa. Wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi yanzu kake ga ake samun waɗannan nasarori. Duk wannan kuɗaɗe da aka samu abu ne wanda za a yi amfani da shi ya shiga cikin baitul malin gwamnati domin a yi wa al'umma aiki wannan dai ya faru ne kwanaki biyu bayan da wata kotu ta halatta cewa wani katafaren gida mallakar tsohuwar ministar a najeriya wanda kudinsa ya kai sama da dala miliyan 37 an halatta shi ga gwamnatin tarayyar najeriya Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.